Iya iyaye mata da yawa mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan safiya ta laraba biyu ga watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda kuma ya daidai da goma sha bakwai ga watan yuni miladiya shida. muna makarantar cibiyar sahabbai ne da ke tsohon kasuwa a cikin birnin sarkwato domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma na sati-sati a cikin littafin ya riya a awi fi ma'anin tarbi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 da shi da matarsa hawa'u amincin allah ya tabbata gare su bayan allah subhanahu wata'ala ya hana su cin wata itaciya a cikin aljanna cewa ko kusa kan ko kusa ga itaciyar cikin iko Allah da nufi ne sai suka mance wannan alkawarin da Allah ya da su sai suka kusaci itaciyar suka ci itaciyar Allah subhanahu wata'ala ya ce to annabi Adamu an kawo karshen zaman ka a cikin aljanna da kai da matar matarka ku. saboda haka yanzu sai dai ku ji da kasa ba na halitte ku ne domin ku zauna a ban kasa ku ta gudanar da hukunce-hukunce tsakanin bayina to lokacin da za a ji na ban kasar lokaci ya yi. Allah ya ce da su a ban kasa wasu malamai suka ce annabi adamu an saukar da shi ne kasar indiya ita kuwa hawa'u aka saukar da ita kasan saudi arabia garin da ake ce majidda a sanadiyya haka a hausa idan ya sa suna hawa'u sai mata lakami da mai amma ba ita adda jidda ba ko da allah ya ji jidda jidda na nan ko kuma wurin da aka rayar da jidda wurin na nan to da ana nan ana nan ana nan ana nan har suka zo suka haɗe da juna to wannan ne da annabi adam ya yi aka ji sai daga cikin aljanna wannan ne na da bukatar duba duk da cikin mantuwa ya aikata laifin to sai Allah ce fatalaka adamu min rabbihi kalimatun annabi adam alaihi salam sai ya tarbi wasu kalmomi min rabbihi daga ubangiji ne annabi adam ya yi laifi doya zai iya tuba wani abu zai karanta idan yana son ya duba ma'alla ko wani aiki zai aikata duk annabi adam bai san da wannan ba saboda haka sai Allah aiko mai wasu kalmomi ya cusa mai wasu kalmomi cewa ga sunan ka karanta idan ka karanta su kai imani da su kai yadda da su to tuban kenan waɗannan kalmomi su ne rabbana an anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin annabi adam ya ce rabbana ya ubangijin mu an anfusana mun zalunci kanmu da ni da hawa'u ka ne mu ko kusa har mai ga itaciyar nan amma kuma cikin mantuwa sai muka je muka ci itaciyar a sanadiyar haka mu muka zanunta ba wani ba amma wa illam da kafir lana ya Allah idan baka gafarta mana wannan laifin ba hamna kuma idan baka jinkan mu ba to da na kullum da madar khasirin za mu kasance daga cikin masu hasara annabi adam ya karanta wannan ayar a madadin shi da kuma hawa'u da ya karanta sai Allah ce min fata ba alaihi sai Allah ya kai duba sai Allah bai ce ya karɓi duban su ba da shi da hawa ku ba don shi ne jagora saboda haka idan Allah ya karɓi duba ta to ya ta hawa ku biye take ga annabi adam ne alaihi salam saboda haka ita ma an karɓi ta inna hushi Allah at ku mai karɓar duba ne kuma Allah rahimu ar mai jinkai ne ga bayi ne waɗanda idan suka yi laifi za su dawo su tuban ma Allah tuban nan malamai sun sa mata sharuɗa sharuɗa guda hudu sharaɗi na farko annadamu alama fata mutum ya da ya sani ya kilo hannu a kan legin da ya aikata sa'annan kuma ya sha alwashi na cewa hanyar kan rayuwa ce ba zai koma wani legin ba sannan idan yana bisa aikata wannan legin ne to maza ya dakatar da lejin وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها يبر wannan ne jin nan take ya alwashin ba zai koma ma wannan ba sannan ya cizo hannu ya dana sani da wannan ne da ya aikata sharuɗa guda uku kenan saura na hudu ya kasance tuban nan ta samu ne tun ba a zo ɗiban rayuwa ba duk wanda ke bisa ga wani laifi bai tuba ba har aka taho ɗiban rayuwa ga kirkiri lalle amsar rayuwa ta za a yi to ko ya tuba wannan lokaci ba a karɓar tuba irin tuba da fir'auna ya yi kenan duk laifin da fir'auna ya ci tafkawa har ya ambata cewa aiki Allah mafi koli gaba da ina ko wani Allah ma to shi ab babba bai tashi tuba ba sai da ya ga alamun mutuwa kiri-kiri. yadda na yi imani da abin nan da banu isra'ila su annabi musa suka yi imani da shi Allah ce haɓar fir'auna kai ko namiji bai raki al'ana ko baka tashi tuba ba sai yanzu wa kada asaita alhali ga shi kayi ta sako kayi ta sako kayi ta sako to yanzu min kai ka tuba ban ka zama tuba ko to Allah ce ba ni da bukatar tuban ka yanzu Allah bai karɓi tuba ce ba saboda haka mu tuba tun da sauran rayuwa muna cikin koshin lafiya sannan idan mutum na cikin rayuwa ma yana koshin lafiya akwai lokacin da ko ya tuba ba a karɓar tuba idan rana ta hudo yamma gabas rana ke hudowa ta faɗi yamma to don ranar da za a wayi gari a ga cewa fa yau fa yamma rana ta hudo a to magana ta kari wanda ba musulmi ba ko ya musulunta ba a karɓar musulunci ne wanda yake musulmi ne yana bisa wani laifi ko ya tuba Allah bai da bukatar tuba wannan ranar yau da ranar za ta hudo yamma ilimi na ga Allah ba wanda ya sani watakila gobe na saboda haka a yi gaggawan tuba ba a son a jirgin tuba da zarar kin tabbatar da cewa aiki kaza mai ne don na ji malam wani ya faɗi ko ko dama na sani mantuwa ne to maza ki duba kankan karki jinkirta duban na har cewa sai lokaci kaza za ki kai lokaci kaza ba za ki kai lokaci kaza nan ba da ki sani ba in kin kai wannan lokacin shin kahi wannan lokacin rana ba ta hudo ta yamma ba in rana ta hudo yamma to ko kai kuma ba a karɓar su ba saboda ka iyaye mata kan uwa mata na farko dai mu guji laifi tukunna laifin da zai kai mu ma cewa sai mun tuba ma Allah to mu guji waɗannan laifukan sannan idan mun aikata to mai maza kuma mu tuba ma Allah annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kare ki daga laifuka waɗanda sai an tuba amma duk da haka nan yake inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ina tuban ma Allah ina bila kai gafara a cikin yini fiye da so saba'in wani hadisin ya ce mi'a ta marra so ɗari kullum sai ya ce astagfirullah wa atubu ilaihi astagfirullah wa atubu ilaihi astagfirullah wa atubu ilaihi yana karanta fiye da so saba'in a wani hadisin ya ce so ɗari kullum sai ya karanta su har in yayi wannan da yake ma da bai san cewa yayi ba to ya tuba ma Allah saboda haka mace wannan ya zama abin koyi gare mu neman tuba da neman gafara ga ubangiji kullum duk safiya kake ce to laifin ne aikata ba balle tuba ba Allah laifuka kan ki aikata su birjik kuwa balle wannan lokaci da muke ciki lokaci ne rikitaccen lokaci duk ruwan da mutum zai sha wani min bai da tabbacin halaccinsu bale abinci daga bane sauran mu'amala ina zaune nan wata dattijuwa ta zo ta ce malan na ce in eh, ta ce ban rubuto abin da nake so yi magana a kai ba amma da don Allah ka mana nasiha akan makwataka makwataka ta lalata kawai abin da suke kenan to kuwa ashe akwai lauje cikin nan makwatan da nan suna cuta mata to ce ne za ki cuta ki kuma ki ce da ta aikata da ba ko ki tuna ma abokiyar zaman ki ta baki aikata da ba ke kina gadaran ma kina bugun gaba ke tuta mata to babban laifi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da ki tuta mata min kin karu da shi idan da ki tuta ma min kika rage ki jare ta saboda haka mu koma ma Allah a kowane lokaci mu zaka tuba ma Allah muna neman yahiya daga laifukan da muke aikatawa waɗanda muke mu'amala da su tun daga mazajen ku ke san cewa ke mai laifi ko ba ki mai laifi ba wani eh don Allah ana ko wani laifin da nema ka yahi ne shi don kai ne zai jiki na yi sanyi ya ce wacce lahiya lafiya jinsu A ce ba komi ba ni ne haka da ya ce kawai wanda ke da nema da hiba ba tare da nasari ba abu ke zaman ki haka idan koyon da muna kakatsan kan shi a tabawa aljanna Allah bai tanade ta ba face sai ga masu ne a tabawa masu tsoron Allah wa'iddat lil muttaqin suwa ne ne masu tsoron Allah masu takatsanci kun magana mutum zai hurta sai ya yi tunani maganan nan ku alheri ta in ba alheri ta mun fi shi kaga bane kuma alheri sannan da shi wani ko alheri na toshin lokacin wani ya yi ko wannan an daidai a faɗi wannan maganar kowa ne an daidai ku a faɗa ma wannan maganar duk da yi tunanin wannan gaba ɗai don kada maganar da za a furta ta zamo musiba takatsantsan nan. mutum na hattara da maganar da zai furta a ce to da wacce ta faro ta yau kan ko abin da mutum zai aikata a ce wacce ta yi ɓanɓarma da abin da ta aikata kamar mutum na tafiya cikin daji ne ba tare da takalma inda ya cire kafa sai ya diba inda zai aza kafan nan babu kaya kuwa ina akwai kaya sai kawo da kafa sai shi aza wani wuri ba. to haka duk rayuwa ta kasance sai ka bata ta kasance mai takatsantsan kenan mai ke kenan Allah ta mu cikin masu takawa to me Allah ba me Allah ce mana kunna kunna nahbiru minha jami'a fa imma ya'tiyanna sai muka ce ma annabi adam ya karanta waɗannan kalmomin da Allah ya dusa mai Allah ya karshe duba ta yi Allah ce sai muka ce ma annabi adam ihibitu ha to yanzu kan ku jita daga cikin aljanna kai da hawa'u da zuri'ar da ke cikin tsakon banka wanda za ku haifa don gaba ɗaya ku jina duk gaba ɗayan mu ce ɗaya tun farko halitta cikin farko annabi adamu ne duk lokacin da annabi adamu ya haifi wani ɗa sai a ɗibi zuri a sai daga cikin farko annabi adamu a samai yana da rabon haihuwa ɗan kuwa bai da rabon haihuwa to ba za a ɗiba wasu zuriya a samai ba don ba haihuwar zai ba a haka nan haka nan haka nan haka nan haka nan ne har yanzu ga an zazzabon mu duniya mun kwanu waɗanda muka haifa abinda aka sa gwatsafanmu waɗanda ke da eh, rabon haihuwa sai an yi masu kwasa mu haka nan ne haka nan ne haka nan ne a ƙasa iya har ran da gaba ɗaya duniya ta ƙare Allah ya to ku jida daga aljanna jami'an gaba ɗayan ku a can za ku zauna a ban kasa fa ma ya tiyan na kom min ne kudan idan shirya ta zo muku daga gare ni na aiko muku manzo na saukar muku littafi idan kuka rika faman tabi a hudaya to duk wanda ya ji shirya ta da na aiko to fada haukun alaihi babu tsoro a gare su a nan duniya wala ya yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba a lahira kuma saboda haka duk wanda ke rike da dokokin ubangiji a nan duniya dai Allah zai ba shi kariya me aka gudu a ce muna gudu kan bandin ku kawo da hari to ko rike dokokin Allah yadda Allah ajiye ku kun zauna nan ko ko kun saki Allah idan kuna rike da dokokin Allah to Allah nan shine ne ba ku kariya daga duk abin da kuke tsoro Allah ce a faɗa mana allazi na amanu walam yadda imanahum bi zulmi ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun Allah ya faɗa mana waɗanda suka yi imani suka miƙa wuya ga Allah suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ji alqur'ani sun ji sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallam suna aiki da su gwargwadon ikon su Allah ce ta ula'ik waɗannan lahum al'amr suna da aminci a nan duniya wahum muhtadun kuma a lahira shiryayyu suke saboda haka mu'minai ba su da fargaba shi mu'mini koyo shi hankali ne kwance ciki wasu abin da ka faruwa ya san ba abin da ke faruwa wanda ba Allah ne ya rubuto mai ba in ko Allah ne ya rubuto yana ya tara hannu biyu biyu an karɓa abin da Allah ya rubuto mai ina alkhairi ne ina sharri ne sannan kuma ya san duk yadda lamari ya kasance dai wurin Allah za a koma shi kuwa ya san gwargwadon sani ne yana nan bisa inda Allah sai da shi saboda haka ya san ko koma ya yi wurin Allah ko Allah ba zai walakanta shi ya tozarta shi ya hana shi ya kai shi jahannama ba Ya san Allah ba zai mai haka nan ba don alƙawarin Allah ya yi ga duk wanda ya imani da shi ya riki dokoki ne to lalle ne yana cikin aminci duniya da lahira saboda haka koyar da mumini ne cikin fargaba in nan wahalar duniya kuwa wanda ya ci daraja ma a wurin Allah ya ji zama cikin wahala a nan duniya haka ne da sallar da sallar yake ashaddu bala'an al'ambiya wa rasul sun mal'amsar fal'amsar waɗanda suka fi tsananin zama cikin bala'i manzanni da annabawa sannan mabi musu masu bi masu bi musu ake da cikin a cikin bala'i ce Allah bai son ko an ke suka hanyar Allah sun ba haka na bane annabi sallallahu alaihi wasallam yake rashin lafiyar da nake mutum talatin daga cikin ku kowa aka azamai aka raba musu wannan rashin lafiyar nan to kowa lafiya ishe shi amma shi kadai sai aka wannan rashin lafiyar azamai lahin yawa Allah musamman ma Allah ya so ne da kowa ومن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آمنوا والذين كفروا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب Allah ce wallazi na kafaru waɗanda suka kafirce ba ayoyina wa kaddabu bi ayatina kuma suka karyatar da ayoyi sun ce kuka ba za mu imani da alƙur'anin da Allah saukar ba don ba za ku yi imanin ba to ku bari masu imanin su yi ba kuma suka ce a'a ai ƙur'anin karya ne saboda ta biyu kenan Suba fi imani da qur'ani ba kuma su ƙaryatar da ƙur'ani Allah ce duk wanda ya haka nan ula'ika ashabun nar waɗannan su ne ma abuta wuta kuma hum fiya khalidun su ma da wama suke a cikin wannan wuta Allah ta mana sai daga nan sai Allah ce ya bani isra'il واذكروا نعمتي التي وأوفوا بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين الله يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل isra'il shi na nabi yaqub alayhi salam dan annabi ishaq ta annabi ibrahim alayhi salam saboda haka annabi yaqubu jikan annabi ibrahim ne bada ɗayan allah sunanin isra'il Allah ce to ya ku ‘yan Isra'il su goma sha biyu nan, ƴan uwan Annabi Yusuf da ƴan uwanai Allah ce uzkuru ni'mati ku tuna ni'imata allati anamtu alaikum wanda nayi akan ku na karantar da ku abin da ba ku sani ba sannan kuma mun kawo ku mun tsawaitar da rayuwanku haka hukuncin ko zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan wa auku bi ahdi kuma ku cika alƙawarin da nayi da ku na nisan da duk abin da na hana da kuma aikatan abin da na yi umarni da shi alkawarin da na yi da ku na yin imani da muhammadin sallallahu alaihi wa sallam a duk lokacin da na aiko shi ko na ce kun yarda to ku tuna da wannan alkawarin ku cika wannan alkawarin shi ne sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi la yu'minu bi yahudi la yasma'u bi annabi ya ce wallahi la ya yasma'u bi yahudiyyun wala nasrani thumma lam yu'minu bi illa kana min asabin nar annabi ya ce wallahi babu wani ga yahudi wanda ke bin addinin annabi Musa bayan haka daga an canza addinin ko ba a canza ba sannan babu wani ba banasari wanda ke bin addinin annabi isa sun canza addinin ko ba su canza ba wanda ya ji cewa allah ya aiko ni da manzanci sannan ya ƙi dawowa ya yi imani da ni to ba ce sai ya kasance daga cikin mutanen wuta rana alƙiyama don allah ya alƙawari da su su ta yi bisa ga masu biya dina na isa fi addininsu masu bi addini annabi musa su bi su. amma duk ranar da suka yi cewa allah ya aiko muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon nan na karshe. to su ajiye waɗannan addinai su zo su bi addini duk wanda bai haka ba to sai ya zan daga cikin ma'abuta wuta shi ne allah ke ce ma yahudawa su cika wannan alkawarin da aka yi da su idan suka cika Allah ce ƙufi bi ahadikum ni kuma zan cika ku da nai da ku na ba ku lada har sau biyu ba yahude ya bi addini annabi Musa sau da kafa rayuwa ce ta yi tsawo har ya ko kuma addinin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kuma ya zo imani da shi Allah zai ba shi lada biyu haka ba na tsari a aiko musu annabi isa suka yi imani da shi suna nan bisa ga addini annabi isa sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aiko sai suka dawo kuma suka yi imani da shi to su ma nasara za a ba su ladabi amma idan suka yi imani da muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai yi babu kenan addini annabi isa din ma ba rike suke da shi riko na kwarai ba inda suna riko da shi riko na kwarai to da yana umarta su fi imani da muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk an duk wanda Allah ya shaka ma doka ya bi wannan dokar ya cika alƙawari to Allah shi ma zai cika mai alƙawari ne ba zai saba mai alƙawari ba saboda haka umarnin da aka bamu na rikon alkur'ani da bin kunna manzo sallallahu alaihi wasallam da kiyaye sauran dokoki idan muka kiyaye su to alƙawarin ubangiji na nan na cewa zai kai mu aljanna kyauta don aiki mu bai zai kai mu aljanna ba Allah ce wa iyaya farhabu kuma lalle ni farhabu ne ku ji tsoro na khafuni Allah ce ku ji tsoro na fi tarkil wafa daga bari cika wannan alƙawarin da na yi da ku tsoratarwa ce daga Allah ba ga banon Isra'ila kaɗai ba ga duk wanda aka aika ma wasu dokoki Allah ce to a ji tsoro ne Ƙur'anin da ya aiko muna ba ya aiko mana ƙur'ani ne don duk lokacin da wata bukata ta samu a ce a yi sauka alƙur'ani ba don da ɗan bukata kawai allah sauka muna alƙur'ani ba in sanar da mutum ke bida ya tara almajirai a mai sauka alƙur'ani wani bukatar gwamnati ko siyasa yake bida ya tara malamai a mai sauka alƙur'ani Yan mutuwa aka yi bayan an yi bid'a da za a yi ranar uku ga mutuwa a ce a yi saukan alkur'ani ba don haka na Allah saukar da ƙur'ani ba Allah ya saukar da alkur'ani ne domin a karanta a matsayin ibada a samu lada sannan a yi aiki da abin da ƙur'ani yake karantarwa kuma a samu mai a samu aljannan ubangiji amma ba karanta a zan bidan bukata kadai allah saukar da ƙur'ani ba ba sai ka karanta ƙur'ani ka nemi bukata da allah ba bin abin da ƙur'ani ke karantarwa kawai ya isa da zaran kai hakanin duk bukatocinka na ga hatsun allah ne shi ne zai ta biya maka bukatocin ba tare da sai kashin hannu karo ke shi ba amma matukar za ka aiki da abin da ƙur'ani ke karantarwa to yi kayan shekarar bukwan lahiya kana karanta ƙur'ani wani ɗan bukata to la'antar da ƙur'anin nan ke yi ko bukata ka ba ta biya Allah ce wa aminu bima anzaltu ko banu isra'il ku imani da Alƙur'ani da na saukar wa muhammadu sallallahu alaihi wa sallam musaddiqan lima ma'akum qur'anin nan yana gaskata da taurat da ke rike da hannunku qur'ani bai zo ya karyatar da duk wani littafin da Allah ya saukar ba ya gaskatar da at ya gaskatar da injila ya gaskatar da zabura ya gaskatar da suhufu ibrahima da kuma suhufu musa do alkurani ya gaskatar da su saboda haka idan haka ne kushen tushensu guda kenan duk daga wurin allah su to Allah nan da ya saukar muku da littafin yake to ku ajiye wannan littafi ku zo ga wani littafi na ƙarshe da ya saukar ku zo ku rike wannan littafi wala takunu awwala kafirin bi. Allah ce kada ku zama farkon masu kafircewa da alkur'ani dan mai ilimi idan yanki karɓar wani abu to jahili yaya zai yi da ta inda gaskiya ne haida mallawa ne ya karɓa mallawa ne ɗin ya zama katanga kenan tsakanin dokokin Allah da kuma bayan Allah waɗanda ba su da ilimi idan mallan ya doki alƙur'ani ya yi aiki da shi to lokaci ne su waɗanda ba su da ilimi su ce lalle a ce abu kaza gaskiya ne tun da haka mallan wani ma na aikatawa su ma ce sai su aikata amma ku da an mallamai kun san gaskiyan ba ku yi aiki da gaskiyan ba to su jahilaya za mu yi aiki da abin da ba su ko ba Allah ce wala tattaru bi ayati samana qalila kuma kada ku hurkura ayoyina ku aiki samanan kalila yan kudi yan kadan, ku durmayar da gaskiya Allah ta kar ku yi hakan don kada makoya bayan ku su watse muku sai ku ci faɗin gaskiya saboda ‘yan taro sisi da suke ba ku Allah ce kada ku yi haka kada ka dogara ga bi ku jera hanyar da za a baka ka ci faɗin gaskiya ta sai idan ka wani gaskiyar nan to bana ba ka ci waɗanda za a ba jera hanyar ko ba ka cikin wanda za a ba ku jera kumara ko ba ka cikin wanda za a ba buhuhuwar shinkafa idan ka ji haka nan ka durmu yadda gaskiya ka sayar da ayoyin Allah nan ka furfura su mi ka furfura da yan kuɗi kaɗan da za a zo a miƙa ba in an miƙa ba tana malamin gwamnati ka ce faɗa ma gwamnati gaskiya daga ko ta aiki da gaskiya ko ta kakar da aiki da gaskiya wannan ba da ruwa ta ba kai ne faɗi gaskiya a kan kowa gaskiyar nan za ta faɗa ta fada amma sai ka ki faɗi don me kana ce na adawa kake saboda ta za a raba dawa ba sa da kai ba za a dawa ba a ba ta dawa kai ko da wannan suka so shi da sa ba ka faɗin gaskiyar ba zai hana ka dawo to ka ci dawa a nan duniya ka zo kuma lahira ka ci kwakwa in ya so ka zaɓi guda kawai da ka zaɓa shi ke nan amma ka faɗi gaskiyar to duk rabon da Allah ya ɗiban ma ba zai hana ka ولا تسألوا بآياتي ثمنا قليلا على وإياي فاتقوني كما ني الله فاتقوني كتب هنا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون الله ولا تلبسوا الحق كتب التاو كتب بالباطل بالكنيا har ya zanne a kasa bambance gaskiya da ba ne aiki da gaskiya a jifa da ƙarya sai ku ji ai abu kaza da abu kaza ai duk yi ne a bambance su ba ta su da bambanci duk guda ne saboda ka duk yadda ka aikata shi nan alhalin ɗayan gaskiya ne ɗayan ko ƙarya yaya za a ce da ƙarya da gaskiya don su zama abu guda a ce da kuskure da daidai duk su zamo daidai ko kuma duk su zamo ƙarya abu ne da ba zai yiwu ba wala tanmisul haqqa bil batili wa tattumul haqqa kuma Allah ce kada ku boye gaskiya kada ku takuda gaskiya da ƙarya sannan har ba ku takuda su ba to ita gaskiya kuma kan ku boye ta ku faɗe ka wanda zai aiki da ita ya yi wanda zai yi kuma ta rage gare shi ku ne kun sauke nauyin da Allah ya samu wa an jumta alamu alhali kun san cewa abu ka nan shi a gaskiya to ku faɗi gaskiya kada ku koyi sha kuɗa gaskiya da ƙarya laifi sannan rashin faɗin gaskiya kuma a ɓoye kuma laifi laifuka guda biyu kenan Allah ce to duk waɗannan laifukan guda biyu ku ta ce su wa aqimu salata wa atu zakka Allah ce kuma aqimu salata ku tsaya da sallah ya ku bar Isra'il wa atu zakata kuma ku bada zakka warka'u ma'ar kuma ku yi rukuku tare da masu ruku wato ku yi sallah tare da masu sallah shi ne sahabban muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku zo ku tsaya ku yi imani in kuka yi imanin to ku yi sallah yadda suke sallar ku ba da zakka yadda suke ba da zakka sannan kuma dokoki gaba ɗai ku ta tafiya tare an ce wa sai mun salatu ku tsaye da sallah sannan kuma Allah ce warka ma arrakirina ku yi rukuku tare da masu rukuku. ne bambancin wa qimus salata da kuma warka'u ma'ar raki'ina bambancin su shine idan aka zo wurin tsaye da sallah in ji aqimus salata a dai sallah daidai lokaci kada a yi sakaci a ja sallah har ta wuce lokacinta idan aka yi haka nan ba a yi aqimun salata da Allah ce ba daidai lokaci iyaye na mata ga yankuwa uwa mata sha'anin sallah ba sha'ani ne na kungiyanci ba al'amarin sallah ba kungiyanci ba ne al'amari ne na bidan aljanna duk inda gaskiya take to ai kokari a rike gaskiyar nan domin bila aljanna matukar ne ke san da ni dawa ne ko da wacce duk musulmai muke to yake ga gaskiya gare ka dauko gaskiyar nan kar ki ce don kungiyar mu ba guda ba ko ta faɗi gaskiya ba zan karɓi gaskiyar nan da gare ka ba ce to yi ita ko wadda kungiyar mu guda ko ta yi abin da an ba daidai ba to shi a daidai to ce to yi da zarar lokacin sallah ya yi da an ji kiran sallah a ce ga kiran sallah ta na yi a ce kai kura rabu da mu ya izala shi sallah ya izala daban sannan waɗanda ba ba'a zaɗa ba daban ba ta nuna gwamnati to saboda ne za a ce sallar yin izana, ne kira sallar izana. amma kuma ke wajen renin wayo idan za a zumi ya ce lokacin shan ruwa da zara aka ji kiran sallah ba a tambaya cewa wani masallaci ne aka kira sallar masallaci ya izara na ko masallaci ina a'a ba a tambaya a da yaji kiran sallah ba a shi kenan lokaci ya yi yan izalar na hajjar suna suke kiyaye da lokutan sallah lokacin da annabi sallah da sallam ya umarni a tsaye da sallah عبد الله لما تقول يتم بها النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل افضل في النبي صلى الله عليه وسلم في بنتك ادرك الدين كفاءه وان اكيد يبدا الصلاه لوقتها ين صلى داي داي لوكتين لوكتين فرقو لوكتين نانا شكاكاك حتى تعيش الله ولا لوكتين ko ta kika ba da ki umarni na su yi miki aiki wani lokaci da wadda ta yi gaugawan yin aikin nan daidai lokacin da kike bukata da wadda ta yi jinkiri wadda za ta yi ganin cewa lalle ta daraja umarni Allah na cewa sadiqu ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman abin da bin dalilin samun muku gafara gafara ubangijin an kira sannan shi ke nan kira kwance a ce ai bata da na bata ba ke dai an bata da na bata ba ita sannan kan da zarar lokacin ce ba a to shi ke nan dagana saboda haka mai hankara ibada ibada ce kuma mu bar wasa da ibada kai ina za ka kai ko kuma sai an gama saboda haka iyaye mata umarwar gida wargi da sallah sallah kenan yin sallah tun farkon lokaci waye taba cewa sallan da yan izala yan ahli sunna ke yi waɗannan lokutan ba ba sallah ba akwai wanda taba cewa haka nan ya mutum da ya kwanci ne na lokacin da ya ga dama kawo shi ya sallah lokacin kwarai lokacin fa da ya ga dama ta a rani lokacin sallah ya shiga saboda haka mai hasar sannan wajen sallah a yi da rukunin sallah a tsaya tsar a bar koshe-koshen jiki a yi shiga shigan musulunci kada a batsiranci waje sannan a mai da hankali ga wurin sallah kada kina sallan nan kina tunanin shekwanin da za ki yi kada ki yi sallan nan kina tsara abincin da za ki dafa cikin sallah ake tsara duk abincin da za a dafa da sauransu har gaba da sallah ba ta ɗauka haka idan mutum zai shiga sallah mai halar ya ce fafasin kalbaka a duniya ki kakkaɗe ki gaba ɗaya ki ɗebe duk wani abu na tunanin duniya wata kalmi mara ki mulaka ki mai da hankali da ubangijin nan naki da za ki gana da shi yin ibadar nan saboda shi to sama da aka mai da hankali nan a yi sallah cikin natsuwa ba tare tare tare tare tare shi ke da an gama amma in abin jirgin ci in ji ce haloma sai ke haɗiye tukuna ya kuma sa wata ba ki sa loma biyu ko uku baka lokaci guda amma ita sallah kotun kurciya ta dun mai kotun kurciya ba ta da sallah ki kamar da salati kenan cewa warka au ma'an a yi sallah cikin jamfi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mazajen mazan da ke da mata aure idan matan auren suka nemi izini zuwa masallaci to ka su fana in kina da daman zuwa masallaci lokacin sallah yayi yar wallahi ta hanya sai masallaci kai sallah cikin jami'i kenan A bayan da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ke ita mace sallar ta cikin gida ya yi mata lada kuma ya fi falala amma shi namiji to dole ne sai ya salla cikin jami'i in babu wani uzurin ya salla shi kaɗai to ba ba a ko karɓar sallah saboda ka bambanci ikamacin sala da warka umar raki'in na kenan warka umar raki'in wato kai sallah a cikin taron masu yin sallah sabta kuma kai kai ka tabbace ka ji sallah ka kai, Allah samu zaki da alƙairi abin da makaranta daidai Allah ba mu da da ke ciki kuskuren da ya faru kuma bayanin da yayi Allah ya fi mini ya fi zan ta wasu saurare wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mai da kwanci yana cewa salamu alaikum da wanda in fara kamar ana wacce irin zama ake nufi shi makwataka ko kuwa auratayya idan ya kasance auratayya ake nufi to haramun ne baya halatta musulma da auri kahira kahiri mai tsari a wajen ka baya halatta har abada abinda haka in tana tare da mai tsari to maza ta rabu da shi in ba haka ba to ita ma ɗin mai tsarin kai idan kuma ya kasance gida an ka haɗu zaman gida yaya gidan yi idan gidan haya ne to maza a bar wannan gidan idan kuma ya zan gidan gado ne kuma ki sai da rabon gida a cikin gidan in ya so ki koma wani wuri ki sai wani gidan ki zauna ciki shi ya fi miki alkhairi na'am نعم بالمسألة هذه السنة على الله تعالى الشيخ على رسول الله عليه وسلم يقول لي ويقول هذا المكان فكروا به مستمرا في هذا الشيء كون أمشي بأجل الأولى يقول لي أجل بيتك ولازم أنا أجل بيتك wace mutum da yawa a mata ba su ne da ake musamman wasu to sani yadda ake sallah ce ka ne sai aje makaranta saboda haka a ɗaya da girman kai kan ki kake tsufa ki je makaranta ki zauna gaban mojibbo da karantar da ke yadda ake sallah na wani ne rufa a jari cewa ni ɗalibi ne ina kan hanya na fito da rikeki zan je kano a shigo mota a shigo mota bayan sun canza ne har kudin a kan dina da wani ma sun doce wannan malam ya shiga da rikakai ne akwai da sun so ya samu kudin mota a da sabon da ya rufu na rasuwa kudin mota zuwa ina to mutum da ya rubuta da ba ku kan mota ko ma ya je a kai kuma wata mota ta ya kan rubuta kawai ya ce wata mota to waɗannan littattafai lafiya da ya kawo mana da sunan labirar inda birjin sannan kuma na littattafai ba sai muke yi ba bayan allah ne ke kawo mana su sadaka don a ajiye wasu masu bukatar su biyu karatu saboda ka shawara da ke baki ki da dasa ya ce dasa motocin taɓe dole ne a samu wasu shahararrun mutane da aka sani ne ya ambaci ɗaya daga cikin su an je a su kudin ya ba su biya su da mota ya fi mai alkhairi zuba ga yawace wutan da zai tsaye ne shawarar da na ba shi ne. Na fi kamar da wani cewa, tsaron alaikum. Barkun Allah ya na hukuncin wanda baya wankan janaba. Sai ya gwada ma shi yanayin sallah a hali yana jana'a Wanda bai wankan jana'a ba ya da sallah. Saboda haka ko ya yi sallah ba sallah ya yi ba. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد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 duk fitintunan da ke cikin Allah ka ɗauke mana alkhairin da ke cikin Allah ka bamu alkhairin da ke cikin Allah ka babu alkhairin da ke cikin Allah ka bamu shekarar ta gabata ya Allah ka yafe mana zunuban da muka aikata cikin wancan shekarar ta gabata Allah ka yafe mana zunuban mu a cikin ya rabbal alamin wannan wata da muke ciki watan Muharram kenan watan Muharram wata ne mai alfarma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani azumi wanda ke da daraja bayan azumin ramadana kamar azumin watan allah da ake ce ma muharram wannan wata shi kaɗai ake ce ma watan allah shaharullah watan allah mai suna al-muharram saboda haka tun daga farkon wannan wata har inda mutum ya iya ana so a yi azumi kuma azumin ya fi kowane azumi lada banda na ramadana da yake wajibi sai dai kuma ba za a azurci watan duka gaba ɗaya ba sai an rage wani abu daga cikin watan sannan azura na nan da hin goma ga wata wanda annabi ya ce duk wanda ya wannan azumin za a karkare mai zunuban eh, shekarar da ta gabata da saboda haka duk cikin wannan watan ne wannan wannan na cikin watanni masu alfarma da Allah haramta yaki tun zan da halitta mai da kasa Allah ya haramta yaki cikin waɗannan wannan watanni guda hudu to wannan wata muharram na ɗaya daga cikin waɗannan watanni masu alfarma da annabi ya haramta yaki a cikin su saboda ka ayyukan alkhairi a cikin wannan watan suna da falala kwarai da gaske sannan kuma wata ne na farko na kalandar shekarar musulunci saboda haka a yi kokari a gabatar da ayyukan alkhairi tun farkon wannan shekarar sannan rayuwa ce ke tafiya ba mu san yadda rayuwar za ta kasance ba ga fitintinu ga rigingimu waɗanda mutum ya bar gida bai da tabbatar zai koma gida saboda haka sai a roƙon allah a kuma ayyuka na alkhairi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 ya wata boyan Allah ta ce don su hanyar sallah aka sace mata ta har yau ba a gane ba saboda ka taimaka musu da addu'a duk inda yake zai cikin lafiya kuma Allah mai san musu shi lafiya ban bukan ma kowa ce ga mutane nan yana nan ne fa ban gane to kudin zuwa ta hanyar da nuna nuna mai kenan ba mu ɗaukan makamoyi wannan kudin zuwa waɗanda littafin da ba muna da su da yawa na ce maka zan da kuma kowa ke ban buɗe wannan hanya Ah, kan, oh, su barayin. duka ko sai kun san me yake saka wata kun shiga mota mota karami masu kare har motoci har masu kare sun shiga mota za ka yi tafiya ka tare mota hanya ba ka zuwa tasha kai ne na mance ma ban kashe ba